Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkamu da sake saduwa cikin wannan channel ta Alhas ICT online. Da Allah idan yau ka fara zuwa ko kika fara zuwa ku danna subscribe kuma ku danna alaman kararrawa don samun abubuwan da muke posting a koda yaushe. Yau magana ne akan Pi Network wato wannan update da Pi Network ta sake um, 23 watan September na wannan shekara na 2022 din. Um, za ku kalla dashboard na Pi Network ya canja to zamu mu ne akan me ya faru a wannan canji da aka samu na dashboard na Pi Alfai Network. jin wannan bayanin ku biyo mu a cikin wannan bidiyon. To alhamdulillah kamar yadda muka yi magana za mu yi magana ne akan wannan update da Pi Talk ta sake jiya jiyan nan. a wato dashboard na pi network kai tsaye bari mu je mu duba cikin application namu na pi network kamar haka sai mu shiga kamar yadda kuke gani gashi nan a nan wurin an rubuta pi founders interview authority magazine feature wato pi founders interview an yi um, uh, an yi musu interview wato an tattauna tare da su an musu wasu tambayoyi um, su wato hukuman pi network kenan ko kuma in ce wanda suka kirkiri pi network kamar yadda kuka gani ga wannan ita ce chang diao fan da kuma wannan shine dr nicholas kokalis um, wato an yi magana da su akan abin da ya shafi cryptocurrency wata uh, magazin ne abu yana nan kamar jarida ne wanda an yi magana da su ne akan abubuwan da ya shafi cryptocurrency kamar yadda kuke gani a nan ake cewa five founders nicholas kokalis and cheng Fan are featured in authority magazine series um, wato idan aka ce a featured ana nufin wato dr nicholas kokalis da shi da abokiyar aikinsa wato an yi featuring nasu idan aka ce an yi featuring nasu kamar an girmama su ko kuma in ce an bayyana su a matsayin su ne abun kallo ko kuma um, su ne dai a gaba a kan wannan magana da aka yi sun fi kowa ba kawo ideas uh, masu kyau akan abin da ya shafi cryptocurrency duk da cewa dai yanzu suka fara abin da ya shafi um, harkan blockchain technology suka kirkiri wannan pineto amma sun yi kokari sun yi featuring na kowa an yi featuring nasu kai akan um, wannan sungulla ake cewa in the authority magazine series akwai wasu jerin um, topics ne ko kuma in ce um, ban san me zan ce topic da hausa ba amma akwai wasu topic da wannan authority magazine suke yi um, topic din sunan shi five things that can be done to improve and reform the cryptocurrency industry wato abubuwa biyar da za a yi su wanda za su ƙara sa harkan cryptocurrency ya ci gaba ko kuma za su sa a sake kirkiran wani sabon cryptocurrency a uh, uh, industry na cryptocurrency kenan to a wannan topic din ne aka yi akan wannan topic din aka yi magana da dr nicholas kokalis da kuma chang diao fan eh, to wannan shine dai a takaice um, abin da ya sa kuka kalla wannan dashboard na pi network wato nan wurin kenan ya canja um, dala a mana subscribe don mu ci gaba da bayyana muku abubuwan da suke faruwa a duniyan pi network na gode sosai